shekarar 1988 ne aka fara wannan gangami bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace rana ɗaya ga watan Disamba na kowace shekara domin faɗakar da mutane game da wannan cuta. Gangamin shekara-shekara dai ƙari ne akan wadda ake yi a asibitoci da cibiyoyin ba da magani ga masu ɗauke da wannan lalura a sassan duniya. kowa lafiya ce wa daɗi ku gara samun barin mai ita ko ba haka ba saboda haka kullum a zo a ce mun kai kaza kullum a zo a ce ku kaza kullum a ce a ce mu kaza to wannan kaza da ake yi ku duk tsaya ku ake yi saboda haka ko ka abinda ake faɗa din lalle a dinga kokari ana shan magani akan lokaci guda kenan daga cikin malaman kiwon lafiya da ke lakca ga masu ɗauke da wannan cuta a asibitin koyarwa na malam aminu a nan kano wasu daga cikin waɗanda na iske a wurin na cewa Fatima Muhammad. Ah gaskiya yanzu ni dai na samu lafiya don gaskiya yanda nake jin kaina a yanzu. Ni ba na ɓoye kaina cewa wai dan ina da wannan cutar ina ɓoɓɓoye kaina gaskiya ba na ɓoye kaina. Ina zaune da kowa lafiya ina tare da mijina na samu lalura. Mm. Kuma shi ba shi da shi. amma ba shi yasa muka rabu ba wani dalili ne dai daban suna sunana muftar wada zakariya kas eh. ni dai na gamu da wannan lalura tun kusan 2004 don na kwanta larura kusan shekara ta uku ana ɗiba na kamar kayan wanki amma yanzu falillahi ga gashi yanzu in da ke kama watakila za ka iya za ka je a jikinka <laughs> Ka ga alamun magani ya yi aiki kenan metron salamatu ma'azu da ke zaman shugabar cibiyar kula da masu lalurar hiv a asibitin korowa na malam aminu kano ta ce lakcar yau da kullum da faɗakarwa da ta kafafen yada labarai na tasiri matuka. Saboda za ka ga cewa wannan sanarwa da gangami yana sa mutane su fito su kula da lafiyarsu. Amma idan mutum bai sani ba kaga zai iya zama lokacin da zai cutar da kansa. Sannan kuma sanarwa da muke yi yana daɗa fahimtar da jama'a shin in na zo na sha magani na ci abinci na kwantar da hankali na zan zauna da lafiya ta lafiya ina ganin a wannan dalili lallai ana samun ci gaba Najeriya da yana cikin jerin kasashen duniya da al'ummar ta ke fama da wannan cuta inda fiye da mutane miliyan shida ke dauke da kwayar cutar ta HIV in ji shugaban hukumar yaƙi da cutar ta HIV a ta jihar Kano Dr. Usman Bashir. A ƙasa baki ɗaya kashi uku cikin ɗari na 'yan Najeriya suna dauke da cuta. wato akalla muna da kamar mutum miliyan shida kenan da suke kudogar wannan cuta amma a cikin wannan miliyan shida miliyan uku suna kan magani kamar mu a nan jihar kano kuma alhamdulillah mu abin da kididdiga da mutanen cewa mutum kashi biyu cikin ɗari ne suke dauke wannan cuta wato idan ka duba yawan jama'a muta mutum miliyan goma sha hudu muna da wajen mutum dubu ɗari biyu da tamanin wanda mu a kididdigan mu ta wannan hukuma muna da mutum 235,546 wanda suke kan magani a asibitocinmu 395 da suke lura da masu wannan cuta a tsakanin hukumomin 44 ke jihar Kano. Rahotannin baya bayan nan dai na nuni da cewa masana kiwon lafiya a ƙasar Afirka ta Kudu sun gano sinadarin rigakafin wannan cuta ta HIV/AIDS. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.